Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci arba'in da tara Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake damu da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 28 ga watan Agusta na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Amurka ta ƙara kuɗin samun izinin shiga Amurka ga 'yan Najeriya. Bayan haka za ku ji yadda 'yan jihar Oyo a Najeriya suke bayyana ra'ayoyinsu akan matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na sayan wasu motoci don tabbatar da tsaro a jihar. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne a kan kun gamsu da matakan da hukumomi ke ɗauka a jihohin da kuke don magance matsalar tsaro? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. An zargi Prime Minister Birtaniya Boris Johnson a yau Laraba da karya dokar tsarin kundin mulki ta hanyar neman sarauniyar kasar wato Queen Elizabeth da ta dakatar da majalisa har na tsawon wata guda. wannan mataki ya kawo cikas ga kokarin da jam'iyyun adawa da 'yan adawa masu ra'ayin mazanjiya suka yi don dakile shirin brexit na ficewa daga tarayyar turai sarauniyar ta amince da bukatar ta prime minister bayan da ta yi wani zama da wata tawagar ministoci dakatar da majalisa wanda aka danganta shi da tayar da zaune tsaye wannan wani tsari ne da ake ta hanyar amfani da kundin tsarin mulki wajen dakatar da majalisa zuwa 'yan kwanaki yawancin lokuta akan yi shi a birtaniya kamar lokutan bazara kafin gwamnati ta gabatar da wata sabuwar majalisa a jawabin da sarauniyar za ta gabatar amurka ta sanya takunkumi a kan wasu kamfanonuwa guda biyu waɗanda ta ce suna da alaƙa da gwamnatin iran da ake zargin su da hannu wajen gudanar da wasu ayyuka da ke taimakawa sojojin iran din. a yau laraba ma'aikatar baitulmalin amurka ta ci ɗaya daga cikin kamfanin yana ƙarƙashin jagorancin hamid dehgan na ƙasar iran wanda shine shugaban pishtasan kabosh gostar boshra kuma shugaban kwamitin ektabar sanat iliya Hukumar ta ce kamfanin da Hamid Dehgan ke gudanarwa yana amfani da wani kamfanin Hong Kong ne don kaucewa takunkumi wajen samarwa wajen samar da kayayyakin fasaha ga mutanen da ke da alaka da gwamnatin ta Iran da kuma gundunar sojojin juyin juya hali na gwamnatin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya kira yankin Puerto Rico na Amurka da yankin da ya fi ko'ina a duniya fama da cin hanci da rashawa. Duk da cewa mahaukaciyar guguwar Durian mai ƙarfin gaske ta nufi tsibirin. Shekaru biyu kenan bayan da mahaukaciyar guguwar Maria ta lalata shi. Tsarin siyasarsu ya taɓarɓare kuma 'yan siyasarsu su ko ba su iya aiki ba ko kuma rashawa ta yi musu katutu kamar yadda trump ya bayyana a shafinsa na twitter ya ci gaba da cewa majalisa ta amince da biliyoyin daloli na miliyoyin daloli domin tallafa wa yankin a wancan lokacin fiye da kowane wuri da aka taɓa bawa tallafi wannan abu bai kyau ba Da safiyar yau Laraba Trump ya ce suna saka ido a kan guguwar Dorian da ke tafi. Kamar yadda aka saba zuwa Puerto Rico hukumar agaji ta FEMA da duk sauran sun shirya kuma za su yi aiki mai kyau. Gwamnatin Najeriya ta shafe shekaru tana neman hanyar warware rikicin da ke tsakanin manoma da makiyaya game da wuraren kiwo. rikicin da ya laƙume rayuka rayukan dubban mutane wannan rikici ya fi shafar yankin tsakiyar ƙasar da ya daɗe yana fama da rikice-rikice amma kwanan nan gwamnati ta bullo da wani shiri na samarwa makiyaya wurin kiwo da nufin kawo ƙarshen rikice-rikicen amma wannan shiri na gwamnati da ake kira riga yana fuskantar ƙalubale rikici tsakanin manoma da makiyaya a najeriya ya samo asali ne tun shekaru da yawa da suka gabata ƙarin yawan jama'a da birane da kuma kwararowar hamada wanda ke haifar da ƙaruwar canjin yanayi sun ƙara dagula rikicin fiye da mutane dubu uku da ɗari shida ne suka rasa rayukansu a wannan rikici akan filayen kiwo tsakanin shekarar 2015 zuwa 2018 sannan dubban mutane suka rasa matsugunansu. Gwamnati ta ce kafa wuraren kiwon shanu ko riga ga makiyaya zai magance matsalar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu buɗe fagen rahotanninmu da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Biyo bayan matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na ƙara kuɗin samun izinin shiga Amurka ga 'yan Najeriya wato visa, wasu 'yan ƙasar sun fara bayyana ra'ayoyinsu. Ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El da ƙarin bayani. Gwamnatin Amurka ta ƙara kudin samun izinin shiga Amurka wato visa da matakin da ta zayyana da rama kura ta kan yadda gwamnatin Najeriya ta kara kudin shigowa Najeriya ga Amurkawa. Ofishin jakadancin Amurka Abuja ya fitar da sanarwa ta karin da keɓantacce ne daga asalin kudin visa da ake caji da zai shafi 'yan Najeriya da ke son shigowa Amurka daga kowane sashi na duniya. Sanarwar ta kara da cewa tun farkon bara gwamnatin Najeriya ta kara kudin shigowa ƙasarta ga Amurkawa kuma Amurka ta ɗau matakan jan hankali don janye ƙarin amma bai yiwu ba har bayan wata goma sha takwas ƙarin ya kama daga dala ɗari da goma zuwa dala ɗari uku da uku bashir baba tsohon hadimi ne a ma'aikatar wajen najeriya ya ce ba wani abun da hankali kan karin dan dama zuwa amurka na waɗanda suka shirya ne ita dai rayuwa ne abin da na fahimta abin da ka kasa saya shine yake da tsada a gurin ka amma duk abin da kake iya saya ba mai tsada bane gare ka ka faɗi haka yawwa saboda irin mutanen da suke zuwa Amerika ko ma nawa aka saka za su biya su je ai me a ciki da ni da kai talakawan ƙasa za mu ɗebi kafa mu tafi Amerika ne me za mu yi ba mamaki wani dalili ya sa su matalakawan su nemi kukutawa su je amurka din saboda wata hidimar kamar wani irin dalili duk mutumin da kaga ya tafi amerika yin hidima to ba karamin mutum bane hanshaki ne kyale shi in ma ya maka wani sume sume ka dai kyale shi hamshaki ne saboda haka ina ganin babu wani abu a ciki <laughs> a amerika dan ta kara wannan kuɗi duk dan najeriya da ya ga cewa dalili ya ɗauro ya tafi amerika zai iya biya kazalika shi ma jami'in walwala na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ibrahim masari ya ce hakan bai ɗaga musu hankali ba dan bai shafi kasashen da talakawa suke zuwa don ibada ba. Ita dai ina ganin zuwa Amerika ba zuwa aikin hajji ba ne ko zuwa Jerusalem da Kiristoci. To saboda haka wanda ya ga zai iya sai ya biya ya je har kafin gwamnatin tarayya ta warware matsalar insha Allah. Dan ina fata kuma da tunanin cewa in Allah ya yarda gwamnatin tarayya za ta diba ta ga menene ya kawo wannan rashin fahimta ko kuma menene dalilin da ya sa ita gwamnatin ta kara Amerika ita ma ta mayar da martani na yin ta tsari tun har ya zama haka ne dole ga ba yadda za a yi wanda ya na so zai je sai ya biya ya je na dai tabbatar ma da yan najeriya cewa gwamnati za ta diba ba a taba samun musayar kausasar kalamai tsakanin najeriya da amurka ba don ba mamaki yadda kasashen biyu ke da muradu na musamman a hulɗar su ta kasuwanci da diflomasiyya wani rahoto ya bayyana cewa goma sha bakwai kadai yan najeriya sun kashe naira biliyan goma sha bakwai wajen neman biza ta shiga amurka kazalika kuɗin koda mutum bai samu nasara ba ba za a dawo masa da su ba daidai kammala hada rahoton nan mun samu labarin gwamnatin Najeriya ta janye karin da ta yi wa Amurkawa da hakan ke zuwa sa'o'i kalilan bayan matakin na Amurka. Yanzu sai a jira sabon martanin da Amurka za ta yi kan haka. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma za mu leƙa jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya inda gwamnatin jihar ke shirin sayan wasu ƙananan motoci don inganta harkokin tsaro a jihar. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal na ɗauke da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Oyo ta ce za ta so motocin ba da tsaro don yin sintiri a jihar guda ɗari domin samar da tsaro a faɗin jihar Oyo. Kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar Oyo, Farfesa Afonjani, ya shaida wa taron 'yan jarida hakan jin kaɗan da kammala taron majalisar tsaron jihar ta Oyo a Ibadan. Ko me mazauna jihar Oyo za su ce a game da wannan niyya ta gwamnatin jihar Oyo ga wasu da ni tattauna da su a Ibadan. Sunana Taimata Wahab, ni ne shugaban matasa a Kiyeli, Ibadan. Is a welcome development saboda sa samu saman lafiya kuma masu kiwo su ma sa su samu saman lafiya masu noma kowa da kowa saboda saman lafiya kowa yake so kuma security tsoro yana da kyau. Security security yana yi wanda sai kwana sai kwana lafiya tashi lafiya wanda sai je kasuwa ya je kasuwa shi ya samu bi ya to gida kwanta ya tashi a cikin lafiya kana ganin waɗannan motoci da gwamnatin jihar Oyo ta ce za ta saya zai kawo zaman lafiya a faɗin jihar Oyo da kuma tsakanin jama'ar jihar Oyo duka da izinin Allah zai kawo lafiya zaman lafiya Oyo saboda gwamnatin Oyo ya yi abun abun kirki abun mai kyau saboda zaman lafiya ya fi komai wanda bai da kudima in bai ji tashin hankali shi ma zai ji daɗi amma tashin hankali yana yi je ko ko kana da miliyan ma ba za ka ji daɗi. sunana liman yusuf tsakwa a to ni wannan kan nayi farin ciki da shi domin an nemi haɗa mu gaba ɗaya mu da yaraba da inyamurai da mu kanmu nan ka da nan jihar oye gaba ɗaya ka yi wannan abu gaskiya an yi hikima kuma sai mu fata Allah ya ƙara musu albarka karfin yin wannan abu saboda idan an yi wannan abu kaga shoran mugayen wasu abubuwa da ake yi wato domin wannan abu da ake ni a yi mana shi zai hana mana fashi da makami da ake mana a cikin gari da kuma shoran yankin nafin da suke a mutane da mugaye masu rike makamai wannan ke bai dace su rike ba in aka kawo wannan abu insha Allahu za a samu saukin wannan abu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. a gaida Hassan Umar Tambuwal to masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shinkun gamsu da matakan da hukumomi ke ɗauka a jihohin da kuke don magance matsalolin tsaro amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Hajji Amarin Dauda barka da yammaci. Barka ka dai. Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musan Garo, muna jan ka. To alhamdulillah idan gane tambayar da kika yi ka gamsu da irin yadda ake kokarin tsaro a jihar ka. Mm. To gaskiya al'amari kin san duk abin da mutum yake yi to ya kamata idan a ɗan ya yake dai a yaba mai. Haka ne. Kamar mu kin gane jihar Kaduna gaskiya al'amari idan muka ɗauka akwai abubuwan a kwanaki da suka ɗan wuce amma ana tabbatar miki dai a yanzu dai gaskiya ana samun sauƙin daga cikin kaso ɗari za a iya samun sauƙin ashirin da biyar ko talatin yan ga hmm. ai ba a ce babu gaba ɗaya ba sai da kiran dai da muke ya kamata a ce gwamnonin mu kamar na jihar Kaduna da Zamfara da Sokoto da su kansu wannan Katsina ya hmm. kamata haɗa gwiwa ne domin a shawo kan al'amarin gaba ɗaya. kuma duk irin wayan abubuwan da ya kamata ce mutane su tsoron Allah kai tunanin cewa idan ka yi abin da ba shi bane ranar gobe kiyama gaban Allah za ka tabbatar da sai ka amsa shi ya kamata a ce mu tsaya mu duba mu ga cewa kada wani abu kuɗi ko kuma wani mulki da san hmm. wani abu ka tunanin ka kashe yan uwarka ko kuma a haɗa kai da kai domin a sasa wani domin To mun gode Alhaji Musan Garo har yanzu dai muna na a Kaduna mun sake samun wani kira. Ajiya waɗanda da barka da lafiya. Barka kadai da wa muke magana daga Kaduna. Sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarihin Najeriya. To Malam Murtala muna jin ka. To Hajiya ni dai ce ba bo ba fallata. Ah, kuma muna kara kiran shi kowa matsalan garin sai sani da anguwarsa kafin ya hango na wasu gurare. Haka ne. Amma muna mu shi ne girma gwamnan mu na Kaduna kyakkyawan zato ko muna kara kiran shi magana na gaskiya hanya Abuja nan a sa jami'an tsaro wadda rabi rabi kilomita su aje su wannan jami'in tsaron na hango wancan wancan yana hango wancan muna tunanin ba za a samu wani ɗan tazara da za su iya zuwa su wani ta'addanci wani da su ba su hango su ba hmm. ba ma yadda su ba juna gar su da sai ka kilomita biyu ko ka ga wani komai na iya faruwa hmm. muna ƙara ba su wannan shawara musamman hanya abuja nan gaskiya abun da muna ta addu'a da allah kawo sauki ya kamata a tashi ya tashi lafiya. To mun gode Murtala daga Kaduna har yanzu dai muna nan a Kaduna. Salamu ah. alaikum da wa muke magana. Da Umar Bici ne da Gwatsar a Marban Jos. To muna jan kamalan Umar. A game da maganar tsaron da ake yi gaskiya yana da kyau a ce an nemi haɗin kai da sauran mutanen da ke wannan ƙauyukan. Eh. domin za su taimaka fiye da yadda duka sun san wuraren da miyagun suke lungu iri-iri fiye da wayannan mutanen da suke jami'an tsaro. Don haka ina ina miƙa don ni farko ne a shiga wannan ramin Allah sarki. godiya ta gare su. To mu ma mun gode Malam Umar daga Kaduna to yau dai da 'yan Kaduna ke ta kiran mu suna bayyana ra'ayoyi ban san sauran jihohin ko an magance matsalolin tsaron su ba har yanzu dai muna na a kaduna mun sake samun wani kira. Assalamu alaikum rahmatullahi an barka da yamma. Barka ka dai dawa muke magana daga Kaduna. Yawa Yakubu Suleiman Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. To muna jan kamalan Suleiman. wato harkar tsaro kwataniya ne kowa sai ya sa hannu ina a kawar da mummunan babban dutse a kan hanya hmm. akwai al'amarin al'umma dole al'umma ya sun ba da tasu gudunmuwa amma gwamnati dole ne ta kara zage zantse game da al'amuran da ke faruwa a jihar kaduna musamman hanyar a da ya kama hanyar birnin gwari zuwa abuja a saurarake su don gaskiya al'amarin ya kama dan taɓarɓarewa cikin wannan lokaci kuma muna kira da allah daga shi kan shi gwamnan makocin mu gwamnan jihar katsina na dan jin kishin kishin cewa an shigo wani gari an kwashe wasu mata da kusan abin nan sun kai wajen hamsin to muna kira da allah da wannan gwamna a bincike wani al'amari duk allah a san me yiwuwa kan wani al'amari kin ga al'amarin jihar zamfara an so mu kawo shawo kan abubuwa amma abin yana jawowa jihar kaduna da katsina muna fatan wayannan da su tashi tsaye don kawo ainihin zaman lafiya a cikin wayannan jihohi na gode Allah ya sa tashi lafiya to mu ma mun gode malam Suleiman daga Kaduna To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 50. Yanzu mun samu wani kira daga jihar Delta. Hello. Hello da wa muke magana daga jihar Delta? Kuna magana da Bala na Kunim Dila Shayi wa Tudun Wada Zaria mazaunin Delta sike. To muna jan kamalan Bala. To game da wannan al'amari da ake magana a game da shi mm. tsakani da Allah mu da muke bin hanyar nan ta daga daga Zaria zuwa nan. zuwa ina eh, nan zuwa kaduna muna ganin matsaloli iri-iri a game da ma'aikata na kan hanya Eh kan hanya ina kake magana Delta ko ko kace daga Zaria zuwa ina? Zuwa Delta nan. To muna jin ka. Yawwa yawwa kina fahimta? Eh. Saboda dan kankana abu dan kankana abu zaki ji ma'aikaci ya rike ta. Ya rike ka sai ka bashi kuɗi dubu ɗaya ko ɗari biyar ko ɗari biyu akan shi zai ce ka fakin. Waɗanne ma'aikacin kake magana? wane irin ma'aikacin kake magana dukkan su sojoji da 'yan sanda to mun gode malam bala daga jihar delta yanzu kuma za mu sake komawa kaduna Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kaduna. Kuna magana da Alhaji Muktar dan masanin Udawa. To muna jan ka Alhaji Muktar. gaskiya ni ban gamsu da tsaron ba ina son don Allah mai girma gwamnan Kaduna ya taimaka mana hanyar birnin gwari zuwa Udawa. Mm. Eh, wallahi yanzu ma yau an tashi wasu mutane na manini. Aka tashe su. Eh wallahi an tashe su yanzu haka an kira ni ni ma na gudu na bar udo na koma Abuja. Saboda dabbatan tsara. to 'yan bindiga ne ko ko su wane ne ke kai wannan tarnakin yan bindiga ne ni kaina sun saci yaro na haida na biya kuɗi asha eh to saboda haka don Allah muna kira ga mai girma gwamnan Kaduna mun tabbatar da jajirtaccen mutum ne hmm. To mun gode Alhaji Muftar da fatan duk waɗannan kiraye-kirayen za su isa ga kunnuwan hukumomin da ake yi domin su yanzu kuma bari mu je kwanta gora. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana da kan Tagora wa alaikum assalam. Eh suna na ma ga dan PDP. Suna na ma ga dan PDP daga nan Kwanta Gora. To muna jan ka. Eh eh wato wannan magana harkokin tsaro muna roƙon Allah ubangiji ba da sa'a tsaro cikan kama a Najeriya muna farin ciki haka da kwarai da gaske. Hmm. kuma muna tunanin dai abinda gwamnan zamfara ya yi eh. game da zaunawa da yan bindiga a yi sulhu ya kamata sauran gwamnoni na najeriya su ɗauki wannan mataki a zanka sulhu saboda gwamnan zanwara ya yi yadda nake so saboda yana sulhu da waɗannan mutane ana samun ci gaba kuma an fara samun zaman lafiya. To mun gode da wannan ra'ayi na kamar kuma gode ma duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya ɗauka wayoyinmu a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba wata damar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogo ma'anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kulabun din Premier League din kasar Ghana Accra House of Oak a hukumci ta aminci gayyata ta shiga karawa na President Cup wato kofin na shugaban kasa kenan da babban abokiyar adawar tasan Tikotoko wadda aka shirya gudanarwa a ranar 8 ga watan Satumba a Baba Yara Sports Stadium Kumasi. A wani jawabi da manajan sadarwa na club Mr. Kwame Opare Ado ya sa hannu ya ce manijoji na farin cikin shaida wa magoya magoya bayan wannan club cewa sun amince da su kara da kuma su asanci kotoko a gasan cin wannan kofi na shugaban kasa na shekara ta da 2019 manijojin kuma sai asanti kotoko sun nuna shakku cewar akwai wani abu boye dangane da irin kuɗi da aka samu a kara wadda sun kai a gasan na cin kofin afirka na confederation african football champions kenan da sun kai da kano pilas din nigeria a baba yara sports stadium a kumasi ranar lahadi club ta ce tarin magoya baya da suka zo suka kalli wannan wasa in an kwatanta yawan su da irin kudin da aka samu za a lura cewar da lauje a cikin nadi simba club ɗin ƙasar tanzania ta sha mamaki yayin da ud sango na mozambique ta biyo ta har gida sun kai kunnin doki da ita wato ɗaya da ɗaya a ainihin darar salama sai dai kasancewar farawar farko sun yi baran-baran ne kenan an kau da simba club a wannan gasa na gasar zakarun afirka haka kuma kulabun din nigeria a yimba kenan ta yi nasara da cibiyar da nema a kan rahimun din burkina faso a aba yin ba kenan ta samu shiga zagaye na gaba da yawan goluka biyar da ɗaya Ya ta kara da alhilalin ɗin sudan a sabon wata kuma sai a ta kasar ghana kuma ta lallasa kano plus da cibiyu biyu da nema yanan ta samu izawa gaba da yawan goluka hudu da uku kasancewar kano plus ta lallasa ta uku da biyu a gida kenan kuma sai tiko tako za ta kara da etel de sahel a wani klabun din kasar italiya sampdoria ta nuna sha'awar dan wasan swansea andre ayew a bashi gabanin rufewar kasuwan transfer din dan wasa a turai an fahimci cewar klabun din uh, bundesliga warden bremen ma ya nuna sha'awa ga dan wasan na ghana sai dai dukkan klabun uh, matsayinsu akan dan wasan na raurawa saboda suna bukatan swansea ta bayar da gidan damuwa ga wurin rage albashin dan wasan da wannan labari muka yi so karshen labarin wasannin na yau red one la ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. zargi Prime Minister Birtaniya Boris Johnson a yau Laraba da karya dokar tsarin kundin mulki ta hanyar neman sarauniyar kasar Queen Elizabeth da ta dakatar da majalisa har na tsawon wata guda. Wannan mataki ya kawo cikas ga kokarin da jam'iyyun adawa da 'yan adawa masu ra'ayin mazan jiya suka yi don daƙile shirin Brexit na ficewa daga tarayyar Turai. sarauniyar ta amince da bukatar ta prime minister bayan da ta yi wani zama da wata tawagan ministoci amurka ta sanya takunkumi a kan wasu kamfanoni guda biyu waɗanda ta ce suna da alaƙa da gwamnatin iran da ake zargin su da hannu wajen gudanar da wasu ayyuka da ke taimakawa sojojin iran ɗin. A yau Laraba ma'aikatar Baitulmalin Amurka ta ce ɗaya daga cikin kamfanonin yana ƙarƙashin jagorancin Hamid Dehgan na ƙasar Iran. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya kira yankin Puerto Rico na Amurka da yankin da ya fi ko'ina a duniya fama da cin hanci da rashawa. Duk da cewa mahaukaciyar guguwar Dorian mai ƙarfin gaske ta nufi tsibirin. shekaru biyu kenan bayan da mahaukaciyar guguwar Maria ta lalata shi. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.